Ghana needs an upgrade and not a reset. Ghana na buƙatar ingantawa ne ba sake saisaitawa ba, kuma na bayyana muhimman alkawari na goma sha hudu ga mutanen Ghana. domin ɗorewa da faɗaɗa tattalin arzikin Ghana wanda yake sake fasali. Mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar zama shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar NPP mai mulki Dr. Mahmudu yake kenan yayin da yake bayyana manufofin jam'iyyar ga al'ummar Ghana. Alhaji Aminu Abu jami'in sadarwa ne na jam'iyyar NPP kuma yana cikin tawagar yaƙin neman zaɓen Dr. baumiya ya yi muryar amurka ƙarin bayani kan manufofin da za su ƙara inganta yanayin da ƙasar ke ciki a yanzu in ka duba kan manifesto ɗinmu abin da muka riga muka faɗa za mu yi ma 'yan ƙasan nan shine muka kara in ka ji an ce upgrading kara ɗaukaka shi da azzama shi da kyautata shi Bar mu fara ɗauko ta bangaren ilimi saboda haka ne his excellency na nadu dan kwakufado ya ba da ilimi kyauta tun daga kasa har zuwa ss za mu kara ɗaukaka shi in ka dubi ta wurin wutan lantarki in za haka ba maganan dumso bayan wannan in ka duba wurin jigilan da muke jigilan alhazanmu aka ce za sake gyara shi a upgrading nashi ya zamanto wanda ma aka ganin nan ma ya aka kare in aka yi shi ya yi kyau kuma ya fi haka to kenan musulmai alhamdulillahi hutu gare mu sai dai tsohon shugaban kasa kuma dan takarar shugaban kasa karkashin babbar jam'iyyar adawa ta NDC Dr. John Mahama ya mayar da martani inda ya kara jaddada manufarsu ta sai sai ta gana. Somebody says an upgrade. But how do you upgrade something that is broken? Wani ya ce ingantawa, amma ta yaya za a inganta abin da ya riga ya lalace? Kuma idan muka yi magana game da sake saiti, ba kawai batun tattalin arziki ba ne. Shi yasa taron ƙaddamar da manufarmu ba kan tattalin arziki kadai na yi magana ba, na yi magana game da Ghana da buƙatar a sake saisaita ta. Alhaji Muhammad Nazir Sa'id jami'in sadarwa na jam'iyyar NDC ne ya ce lalle Ghana na buƙatar a sake mata saiti domin haka ne suka tsara manufofinsu yadda zai dace da hakan. Dukkan mutanen Ghana sun san tattalin arzikin ƙasanmu na Ghana ya balakuce saboda haka ba inganta balakucewa da barkewan zai ba za a tsaitsaita ne wato in ka duba wurin kiwon lafiya auta ne dukka wanda ya je ƙaramin hospital har zuwa polyclinic hajjin da yau ya balakuce ana karban kuɗi mai yawa his sai john mani muhammad ya mana alkawali zai zo ya rage sa'an nan kuma wato iyayenmu mata da kuma maza ma da suke cikin mu da ba su da jalli na aiki zai kawo musu soyayya fan ya saisaita rashin jallin nan da ba su da shi kuma mu ba da ranar fito musamman wanda za a ƙara wa musulmai cikin idi da suke yi saboda rana ɗaya ya kawai ake ba Wasu al'ummar Ghana sun bayyana mabam mabambantan ra'ayi kan tasirin da manufofin 'yan takarar za su yi ga ƙuri'ar da za su kada a zaɓe mai zuwa. duka dai su alkawurga amma ni haka abin da zai sa in kare ma john muhammad na ndc kuriya shine alkawarin da suka yi kamar in suka zo su kafa wani fan da zai taimaka da masu curuta kamar daji da ciwon koda taimake manifesto mu jam'iyya biyun ga duka katankade katankade sai ka gan kamar na new patriotic party excellency dr alhaji mahmud baumiya kamar lalle gaskiya batun zunguna cikin zukiyansu. jam'i'ar ndc da npp to gaskiya manifestin su su dewa ba su ka cika alkawali ba kaga mutum da dadin baki da ya zo karagar mulki kiga ga abin da ya ce zai yi kiga ga ba zai cika alkawali ba sai dai masana na da ra'ayin cewa makomar ghana ba ta dogara da hasashen manufofin 'yan takara abin da ake bukata shine jagoranci na gaskiya da riƙon amana wanda al'ummar yanzu da masu zuwa za su rika tunawa da su akan yadda su kai wa ƙasa hidima. Idris Abdallah Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.